baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya kan hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar zaɓen gwamnan jihar Kano. biyu bayan fitar da hukuncin kotun na rubutu wanda ya saba da na baki da alkalan suka bayyana a zaman kotun ko bayan hukuncin wanda tun a karamar kotun sauraren kararrakin zaɓe ta baiwa jam'iyyar apc nasara wasu shari'un biyu kuma da suka kasa a karamar kotu amma suka yi nasara a kotun ɗaukaka karar gwamna a jihar filato da zamfara sun saka ayar tambaya inda tuni wasu masu fashin baki suka soma zargin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da yunkurin yin karfa-karfa ɗaya daga cikin masu irin wannan zargi shine tsohon sakataren gwamnatin tarayya a lokacin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari wato babashir david lawal wanda ya fito karara ya zargi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da wasu manyan mukarrabansa da yunkurin mai da najeriya a ƙarƙashin jam'iyya ɗaya yanzu ko abin da aka yi a kano ɗin nan ni ba alkali ba ne a mai abin da ake ana kwace na a kwace na a kwace na duk wannan magana 2027 ne fa duk magana na apc gaba ɗaya suna son gwamnoni in za su iya gaba ɗaya yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi ba wanda zai zaɓi apc arewa amma sun kwace mulki daga pdp sun ba apc me za su faɗa to kace gaskiya ne amma mun sani su kadai ke da wayo ne Mutane da sai karya suka ma suka sa gaba ya za su musunta shi ko baya ga wannan ma baba shir lawal ya yi zargin yadda aka maida yankin arewa saniyar ware a bangaren naɗin manyan mukaman gwamnati wanda ya ce kuma hakan ya haifar da rarrabuwar kai a yankin yanzu duka abin da ana kira matsayi mai kyau mai kyau in the sense na najeriya inda akwai budget babban budget ai su rike kuma haka ba duk inda finance suke daga eh, minista daga central bank daga federal revenue service daga custom inda revenue suke ai rike sun bar mu da wannan ko minister of state na neman mai na sun kwashi yan mata kankana na yan mata daga arewa sun ba su minista to ta gala wansu abu ya ɓace kai dan adam ka kasa gyara sai ka dogara ga Allah ko wani sayin kuma ba abin ba ta ɓace ba kai dan adam ba za ka san ashe kana kuskure ba ko kayi kuskure ba yanzu arewa abin ta ɓace mana gaba ɗaya su wanda suka zuga mu wayan abubuwan su ma ba su samu abin da suke nema ba yanzu yadda na gani mun koma kaman gidan jiyaye. yanzu yorubawa suna yorubancinsu inyamurai suna inyamurancin su mu arewa mu rabu kashi biyu kirista na nan musulmai na nan can ma na gani ma tsakanin ku ma hausawa da fulani ma in an dade ma za ku rabu ko din ma ba wai mu arewa mu zama uku fulani nan hausawa nan krista ta nan tsakanin mu krista din ma maybe tsakanin mu kabilu sai ga akwai tiriya nan akwai idoma nan akwai kilba nan akwai micika nan ai dama abin da ake gudun shi kenan in mun zo mun raba kai ta ina za mu iya samu haɗin kai da za mu iya yanka namu mu zo mu raba tsakanin mu ai babu yanzu yanzu waya arewa na zai kira mitin ya ce manya-manyan arewa ku zo mu yi mitin mu haɗa kai ai babu ina gani akwai gurus gurus da suke fama su haɗa kai ai amma ka je nan dukkan su musulmai ne suna kiran kansu nan kuma ka zo dukkan kristan don me magana da zamu a wurin ba na arewa bane abinda mun faɗa ya faru ya faru muna gani ba abu mai kyau bane ka ce ai na faɗa muku amma mutane suna da taurin kai ba sa ganin abin da ke damun su suna ganin wuta na zuwa suna gudu suna zuwa su shiga wutan ai su ne yanzu wahala za ta same mu duba abin da ake mana nan mana karfin arewan babu kuma ai abin da bola ke so ya achieve abin da yan kudu suke so sun yi nasara ba haɗin kai na arewan kuma mu kuma har yanzu ma dai wa ma zai kira mu mu zauna mu saurare shi ne To sai dai a martanin da ya mayar mai taimakawa shugaban ƙasa kan lamuran watsa labarai Abdulaziz Abdulaziz ya ce tsohon sakataren gwamnatin na bayyana adawa ne kawai domin huce wata manufa da ke ransa. Um, hausawa suka ce idan mafaɗin magana wawa ne ai majiyinta ba wawa ba ne kuma na tabbata a ko masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati bidi lawal domin mutum ne wanda kowa duk wanda yake biye da siyasar da ta kai mu ga zaben shekara ta 2023 ya san zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi wato ɗaci ne da ciwo da na baƙin cikin abin da ya faru da shi domin yana tare da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu amma saboda an yi muslim muslim ticket shugaban ƙasa ya ɗauki mataimaki wanda ya zo ya kasance musulmi wanda ba don cusguna wani bane ba amma babacir ya ɗauki abin nan ya mai da shi wani faɗan addini ya yi ta surutai ya yi ta faɗa ya yi ta maganganu marasa daɗi ba ma ga bola tinubu ba har ma ga al'ummar musulmin najeriya da sauran jama'an najeriya ga baki ɗaya to duk da waɗannan surutan nashi wanda ya tsammanin cewa za su kai ga bawa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu matsala a zaɓe sai allah ya nuna masa cewa shine allah cewa wani ɗan adam wani mutum wanda yake ganin cewa ya isa bai isa ba idan allah bai yarda ba allah ya ba shugaban ƙasa bola ahmed tinubu nasara to don haka waɗannan maganganun da yake yi da wanda ya a baya da wanda ma zai a nan gaba ya kamata mu sani cewa haushin wannan abin da ya same shi ne saboda ya zo ya yi bi babu ya nuna kiyayya ya nuna cewa zai iya yin wani abun da allah bai yi ba kuma allah ya nuna masa cewa bai isa ba wannan ya yasa yake cikin bakin ciki yake cikin rudani don haka ba na jin cewa ko masu sauraro za su ɗauke shi ko za su ɗauki kalamansa da wani kima ko mutunci amma idan muka dawo kan maganar da shi yake yi ta cewa wai Uh, an shirya wa zaɓe ko an shirya yin wani abu a kan zaɓen shekara ta 2027 wannan ya kamata mu sani cewa mu a matsayin mu na masu imani mun sani cewa allah shi yake ba da mulki ba kuma a tsumi ba ba dabarar mutum ba domin idan da dabara ko kuma wani abun dan adam ne da irin su babacin da watakila yanzu shugaban kasa bola ahmed tinubu baya kan kujerar mulki ba wayansa ne ya bashi wannan mulki na da yake kai kuma na tabbata bai dogara da wayansa a matsayin abin da zai bashi mulki a wani zaben ba idan ya zo sannan na biyu kuma wannan ya kamata mu sani cewa yanzu shugaban kasa da dukkanin makaraban gwamnati abin da yake gabansa shine sauke nauyin da al'ummar najeriya suka dora musu na inganta rayuwarsu na kawo kasa ci gaba ba wai zancen zaben da ana da shekara uku da rabi nan gaba kafin a fara magana sa ba ba shine a gaban shugaban kasa ba idan kuma duk wani abu aka sun haka to zan iya ce maka tsoro ne da fargaba da su a mutane irin su babacin suke da ita cewa jam'iyyinsu na adawa sun gaza jam'iyyinsu na adawa suna cikin rudani jam'iyyinsu na adawa ba su da karfin da koda an sake an sake buga kogin siyasa za su iya yin wani katabus shi yasa tun yanzu suke waɗannan makalamai amma zancen maganar kotu ai magana ce wadda take an sani a shekara ta 2019 kotu ta kwace zaɓe gaba ɗaya na jihar zamfara da eh, jam'iyyar apc ta ci ta ce pdp ce ta ci wannan bai hana jam'iyyar apc ta yi bai sa jam'iyyar apc ta yi fushi ko ta faɗi munanan kalamai akan kotu ba sannan ko a wannan yanayin ma mun gani a wancan lokacin bayan wannan an zo an yi na jihar bayelsa wanda kotu ta kwace ta bawa jam'iyyar pdp ba a ce komai ba to amma saboda yanzu su su ne ba kotu ba za ta iya tabawa ba saboda an yi hukunci na kotu za su zo suna magana cewa wai wani ne ya sa aka yi ko kuma a'a ga zance ga magana wannan magana ba haka take ba domin kuwa in suna da wata hujja sai su fito da ita su nuna mutane su ce gashi gashi ga abin da muka gani ko mun ga abin da yake na zahiri amma in ba haka ba wannan magana ce ta banza kuma ba ma ganin cewa ma abu ne da ya kamata mutane su mai da hankali ko kuma su ma saurara. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu hikaya sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.